This is the voice of America. The following program is in Hausa. Ishirin da biyu da ishirin da biyar su ne mitocin da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana a daidai wannan lokaci. A jamhuriyar Nijar ma za a ijimi ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana Bello Habib galadan shi tare da Usman Ahmad Kabara muke fata kun wani lafiya. Malam Usman wai ne kanin labaran? Barka da war haka Bello. Kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya da ke Hague ta dakatar da hukuncin yanke da aka yanke wa shugaban 'yan tawayen na kasar Congo Matthew Ngujalo shekaru biyu bayan zargin da ake masa bisa zargin laifuffukan yaƙi. Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce ba zai tabbatar da kowane ne jihadi John ba domin kuwa hukumomi suna ci gaba da bincike a kasar haka kuma in muka tsalaka afghanistan za mu ji cewa kasar afghanistan suna ci gaba da kokarin zakulo mutane da dusar kankaran nan ta mamaye a karkashin kasa a gaida na kabara wai na gaskiyar magana ne game da batun tumbike shugaban hukumar zaɓe To mu ma wato kamar jita-jita muke ji ana yadawa amma amma za ku ji abin da hukumar ta bayyana game da wannan batu na jima kaɗan sannan bakin malamai da 'yan jarida na kumfa. shagari dai ba yau ne ya fara suka shekaru ba in lokacin ya yi amma me yasa a kamata ya yi kullum a samu shugaba mai jin tausayin na kasa da shi za ku ji ko me suke ta kumfa a kai kuma da yake juma akwai shirin musulunci tushen rayuwa mabarin fara da cikakkun labaran duniya Kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya da ke Hague ta dakatar da hukuncin da ta yanke wa shugaban 'yan tawayen ƙasar Congo ɗin nan Matthew Ngujolo shekaru biyu bayan zargin da ake masa bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi. Kaso uku bisa biyu na mahukuntan kotun sun zartar da hukunci a ranar Juma'an nan kan ƙin yarda da sake zaman yin hukuncin. Ana dai zargin Ngujolo ne da hannu a kisan kare dangi wanda ya amfani da sojoji a shekarar 2003 na gabashin congo inda aka yi wa mutane sama da 200 yankan rago da zargin cewa ya amfani da yara ƙanana mai gabatar da karar ya ce masu gabatar da karar da suke zarginsa sun kasa tabbatar da laifin cewa abin ya faru wanda ake zargin su bisa kisa fyaɗe da kuma kwasar ganima da makamantansu kotun ta ce shugaban masu gabatar da karar bai iya ba da hujjar da ta tabbatar da wannan zargi na matthew ba a zamanta na biyu a wanda kuma a zama na uku ma ta tabbatar da cewa ba shi da wani laifi da za su iya tabbatarwa Congo dai ta rikice da faɗa ne sakamakon arzikin ma'adanan kasa. Kamar da Firayim Ministan Birtaniya David Cameron fa ya tabbatar da zahirin kowane ne jihadi John don ƙungiyar ta'addanci nan ta ISIL wanda aka ba da rahoton cewa masanin kwamfuta ne daga yammacin birnin London. Ya ce ba zai magana akan wasu matsaloli ba amma ya tabbatar da cewa Birtaniya na iya ƙoƙarinta domin dakile matsalar tsaro. Ya faɗa haka ne kuma inda ma aka ji nemi jin ta bakinsa akan ko zai tabbatar da gaskiyar magana na cewa 'yan wazin haifaffen kasar Kuwait ne. Cameron ya kara da cewa inda dai da matsala aikata wani ta'addanci irin wannan to hukuman Birtaniya za su iya su da dakatar da duk wani hari ma akan 'yan kasar ta Birtaniya. Wani babban jami'in tsaron Birtaniya ya faɗa wa jaridar New York Times cewa sun daɗe fas da ganewa cewa shi ne wannan mutum wanda yake ta yanka jama'a amma kuma ba su faɗa ba saboda dalilai na tsaro. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullun na sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar afghanistan suna ci gaba da kokarin zakulo mutane da gangarowar kankara kan tsaunuka ta ritsa da su ta kuma raunata wasu sakamakon zubowar dusar kankara a 'yan kwanakin nan hukumomi sun ce kankarar ta yi sandiyar halaka mutane sama da 200 a yankin panshir da ke arewa maso gabashin babban birnin kasar ta kabul Uh, jiragen sama masu saukar ungulu na ci gaba da zazzago kayan agaji kamar magunguna bargunan rufa da muhimman ababen bukata ta sama sakamakon rufe hanyar mota da kankarar ta yi kamar yadda mataimakin jami'in kula da annoba na afghanistan muhammad aslam siyas ya faɗa. hukumomi na zaton karuwar yawan mace-macen sakamakon yawan dusar kankarar da suka ce fiye da shekaru talatin ba su ga irin ta ba wanda jama'a na tsoron ko za ta iya haifar da fari a bana to bar maka a turkiya inda labaran da suke fita da kasar suke shafa yan sanda sun cafke wanda ya kira ne shine faidasa ababen fashewar nan a wajen ofishin jakadancin amurka da ke istanbul kamfanonin labarai sun ce 'yan sandan da ya fi sun amince da cewa mutumin yana da tabin hankali ne kuma ba da tabbacin ko cewa ma ya san abin da ya yi ko bai sani ba sannan 'yan sanda sun hana kowa amfani da wannan titi da ya bi ta gaban ofishin jakadancin amurka da ke can turkiya sakamakon yawan fashe-fashe da ake ta kaiwa da kuma hare-hare a wannan 'yan shekaru da suka gabata harin bom ɗin eh, watan fabrairun 2013 da a ofishin jakadancin amurka da ke ankara babban birnin kasar kenan ya yi sanadiyar mutuwar wani mai gadi ɗan asalin turkiya harin da wata wararriyar jam'iyya ko in ce jam'iyyar joji hali ta ɗauki nauyinsa a lokutan baya kenan wata ƙungiyar wasu 'yan tsatsauran ra'ayi su ma sun tabbatar da ɗaukar nauyin wannan harin bom da ya kashe ɗan sanda da raunata wasu a can birnin na istanbul haka kuma shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ce a shirye suke da su dawo da makamansu bakin daga a kan iyakarsu domin kuwa sun lura da cewa har yanzu masu goyon bayan rashin nan 'yan tawaye ba su daina kai musu hari ba sannan kuma ba su tsagaita kamar yadda aka ce su yi ba a yadda aka tanada a yayin da yake magana ya ce ba za su ɗauki duk abubuwan da su wa'annan suke yi musu ba a yayin da shi kuma kakakin sojin ukraine din ya ce an kashe sojojinsu guda uku an kuma raunata guda bakwai wanda haka ya biyo bayan kwanaki biyun da aka wuce wanda kullum sai an kashe sojansu ministan harkokin wajen rasha sagi lavrov ya ce ana samun ci gaba a maganar janya makaman da ake yi a bakin daga sannan kuma ya ce hakan na da mahimmanci ga al'amuran rayuwar al'umma da kuma sake fasalin tsarin mulki a yankin donbass a ranar alhamis ne dai masu sa ido daga turai suka shaida fara janyewar makaman ukraine daga bakin daga sannan a ranar juma'a kuma jami'ai daga spain suka ce sun tabbatar da kama wasu mutane guda takwas 'yan kasar sufaniya wanda ake zargi da cewa sun yi aiki da sojojin da ke fada domin marawa rasha baya baki ɗaya labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madala, ɗaya daga cikin batutuwan da ake ta tattaunawa a halin yanzu a Najeriya musamman shine kujerar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC. To rahotanni na nuna cewa akwai fayyuwar farfesa a tahir na iya rasa wannan kujera shine na kawo mai magana da yawan hukumar Mr. Nick Dazan. Mr. Dazan, wa ne gaskiya game da batun cire shugaban hukumar ku daga kujerarsa? To mu ma wato kamar jita-jita muke ji eh, ana yaɗawa amma kamar yadda na taɓa faɗi a yi matsayin chairman na INEC ko national commissioner na INEC ba matsayin ɗan ake ba ne kuma bisa ga doka abu biyu ne ko uku za su faru au shi eh, eh, chairman da kan shi ce zai murabus ko kuma majalisar tarayya ta tumbukar da shi amma kai tsaye shi shugaban kasa ba zai iya cire shi chairman na anec ba ka duba sashi ɗari da hamsin da bakwai na kundin tsarin mulki yadda za a iya sigar ko kuma a cire chairman ɗin INEC ko kuma komishina na tarayya na INEC shine idan shi da kanshi ya yi murabus ko kuma ya yi wani laifi ko kuma yana da wani rashin lafiya na tsanani ko kuma ita majalisar tarayya e, e, biyu bisa uku ba su amince da shi ba to idan haka sun faru shine za a iya cire shi saboda aka mu a wajen mu wannan kamar jita-jita ne ake yadawa kuma masu yadawa masu ma kansu ba su san kan doka ba zaɓe yana nan za a yi shirin 28 ga watan maris ko? mu muna nan muna aiki ga dangana ai yanzu na fito daga mitin ne in ansa wannan eh, eh, waya da kai Mr. Dazan me ake ciki ne eh. game da batun raba wannan katin zaɓe na PVC ɗin nan? Eto, muna kan rabarwa har wa yau Ah, kuma za mu ci gaba da rarrabarwa har zuwa takwas ga watan gobe wato takwas ga maris na wannan shekaran ah, kuma kamar yadda yake tafiya dai ah, alhamdulillahi ana amfa eh, kawo yanzu zuwa shekaran jiya da muka adadin karɓa a faɗin ƙasar na an anshi katunan nan wajen kimanin saba'in da bakwai bisa ɗari. bisa ɗari a kwanakin baya sojojin najeriya suna ta samun nasara a arewa maso gabas inda ma jama'a suke ta komawa wasu garuruwan da aka kama akwai kamar shirye-shirye na raba wasu ma waɗannan mutane katin zaben su. eto eh, ai tun can eh, kamun ma eh, zancen tsaro ya tabarbare a arewa maso gabas mun rarrabar da katinan nan a jihar yobe a shirin kawai kananan hukumomi biyu ne ba mu rarrabar ba sa'annan kuma a jihar adamawa shi ma mun rarrabar kusan duka kananan hukumomi wato jihohi hudu ne kawai a cikin wanda ba mu rarrabar ba to inda ba mu rarrabar ba har tsaro ya taɓarɓare shine borno to amma abinda muka yi daga bisani shine mun kai katunan nan a masa su masu gudun hijiran nan hmm. kuma mun rarrabar da katunan nan a wa'inda masu gudoni saboda yadda aka tsara wa'inda masu gudoni an yi su bisa ga kananan hukumomi kuma tsarin ma na zaɓe yana bin eh, wato eh, gundumomi da kananan hukumomi yadda muke tsarin sha'anin zaɓe saboda haka sai zama mana da sauki mu sami wayannan masu gudun hijira mu rarrabar musu da katin. To shi kenan na gode a Nick da zan kenan jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta INEC mun gode Mr. Nick. Yawa da In talaka ka bar kuka, kuri'ar ka in ka riƙe makamanka. ita za ta cece ka. Jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya na kira akan jami'ai da hukumomin tsaro fa su taka tsantsan wajen hukunta mayakan da suke ta kama a daidai lokaci da suke samun nasarori a arewa maso gabashin Najeriya. Ga Hajiya Aisha Ibrahim Dankani. Hajiya, wa menene yanzu haka yake ce muku tuwa ƙwarya? to sani dai cewa abubuwa sun taɓarɓare irin wanda ake ganin za a kira su ba sun zama wasu ma'ambatu kamar yanzu saboda annobar boko haram hmm. eh, zan ce maka gwamnatin mu tashi extrajudicial killing wato a ƙarƙashin magana boko haram extrajudicial wato kisa ba tare da kwance yanke hukunci ba tare da ah, shari'a ba eh kawai daga sama mutane yanzu aka ga wanda aka kama ko wanda aka kulle da suna ana tuhumar su da ko boko haram hmm. kuma wani irin tuhuma da aka kirkiro ko kuma aka sani aka ce an za a iya neman mutane a rasa mutane bala a da an nemi sa a rasa wanda da waɗanda boko haram ta kashe da waɗanda hukuma ta kama ta kulle ba a san inda suke ba a kansu ba hmm. wasu kuma ma da ma an yi silencing din yan uwansu hmm. wanda ba sa iya komai so iya kisan da ake rahoto a cikin jarida da uh, rediyoyi cewar yanzu misali boko haram ta kashe mutane wajen around figure din da ake kalla wajen ila dubu goma sha uku hmm. zuwa dubu ishirin ba haka ba ni da kai mun san ba haka ba mutanen da suka bata da suka kashe da suka mutu a kasan nan bila adadi Haji a matsayinku na 'yan gwagwarmaya kuna gani hakunku na cimma ruwa ana mai da hankali wajen gani an takali waɗannan rashin daidai din da zan ce ne ko kuma karya doka? Eh amma in a small way eh, malam bejo in a small way inda ba zai ba zai taka kara a karya ba tunda wahalar tana da yawa hmm. kuma mutane yan tsararren mutane da muke ran ba za mu iya ba eh, wani irin kira za ku wa jama'a ko 'yan gwagwarmaya ah, na gani an rage waɗannan eh, karya dokoki da ake waɗanda duk su ne za a ce umar a matsalolin da ake ta fuskanta a halin yanzu Alal yanzu a halin da ake ciki ma bin kiran da zan yi shi ne ka san hausa sa ta in duka yawa na ka ake karewa. To na kan a nan shi ne yanzu mu taru mu tattara mu ɗebi fitis mu mu turje a yi zaɓe a samu ƙasa da ta zauna lafiya ta riƙe kamar kowace ƙasa ta duniya. madalla hajiya aisha ibrahim kan kenan ah, mai gwagwarmaya 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama mun gode hajiya aisha. to madalla. shugabanci na garin ɗaya daga cikin batutuwa da 'yan najeriya suke tattaunawa a wannan lokaci da aka tunkari babban zaɓe to amma shin shugabanni na yanzu da ma tsofaffi suna kasancewa misalai na gari ga jama'a ga tukur mamu mawallafin jaridar desert herald a kaduna malam tukur ya kaga wannan lamarin to ai kusan ka duba yanayin yadda kasan yake tafiya yanzu kusan abubuwan da muke ta faɗa kullum kenan a shugabanci ne na farko babu adalci kuma komai da komai an mai da shi siyasa an mai da shi kuma addini a shagari dai kowa sani so ga ɗaukan shugaban kasa ne kuma ba yau ne ya fara cika shekaru ba in lokacin ya yi amma me yasa aka ɗauki wannan karon ya fi kowanne mahimmanci especially su wanda suke kan mulki a yanzu a ƙasan don ai akwai abubuwa da yawa da suka faru yanzu abubuwan bunyadi din nan da kake magana shekara ɗaya ne yanzu har yanzu babu wani official statement daga gwamnati wanda masu kai condoling su iyayen yaran nan da abin da ya faru kuma in ka duba tukuna bunyadi din karkashin gwamnatin jiha take ba makarantar nan yana karkashin gwamnatin tarayya ne a hukumance kuma a abin da ya kamata ya kasance dukkan wani hakkin abin da ya faru ya kamata su gwamnatin tarayya ne su dauka to amma abubuwan faruwa yake wanda suke da interest na siyasa a ciki wanda kuma suke ganin zai samu za su samu tasiri ya fi mahimmanci akan rayukan mutanen da suke shugabanci don haka gwamnatin take tafiya a yanzu to madalla tukur mama kenan mawallafin jaridar desert herald da ke kaduna a hali yanzu na cin indiya mun gode sosai haji tukur to da yake yara suna kallon abin da manya shugabanni suke yi ne su ma suke koya sannan suke yi idan sun girma na kawo daraktan makarantar intercontinental uh, da ke kano alhaji yusuf baba wanda suke koyar da yan ƙananan yara uh, domin mana bayani wai irin shugabanci na gari uh, ta yaya yara za su koya musamman idan suna ganin halaye da shugabanni na yanzu suke yi kasan shi shugabanci tun da yaro yana firamare ake koya masa ya zama monitor da head boy da sauransu kaga duk wannan alamu ne da ake koya mutum ta da da shugabanci hmm. to shugabanci kuma yana tafiya da tausayi da jin kai da tausaya wanda yake bashi da karfi da tausaya wanda kuma ba shi da shi hmm. to kuma idan har aka ce shugabanni an samu matsala shekara daya abu ne abin da aka yanka yara ƙanana kuma ya zo ɗaya da ranar da shugaban ƙasa wanda ya bari shehu shagari ya cika shekara casa'in to ni inda ni ne aka yi wannan sai ɗaga wannan bikin na wani cika shekara casa'in ɗin zuwa ɗan lokaci don a tausaya wa wa'annan tunda duk shugabanni ne kuma wa'annan shehu garin nan sun fara ne tun daga da malamin makaranta a firamare hmm. har ya zama abin da ya zama har ya zama shugaban kasa dukkanin su in ka lura za ga ai sun koyar kuma sun shugabanci to hmm. amma kamata yayi kullum a samu shugaba mai jin tausayin na kasa da shi mai tausayawa mutane ko da bomb nan da aka yi a Kano da aka yi a tashar Kano line hmm. ai ya cancanta a ce duk wani abu da mutumin da yake da tausayi ya tausaya saboda ya tausaya wanda yake wannan al'amari ya ya rutsa da shi hmm. kuma yadda za ka nuna shi ne ka nuna ta inda harkokinka suka shafe ka in kan in za ka yi birthday ɗinka a ranar ka ɗaga zuwa wani lokaci in za ka yi wani abu na ko ɗaurin aure za ka yi ka ɗaga ka nuna cewa kana tausaya wa mutane a haƙura har kuma zuwa wani lokaci ka ba da ma sanarwar cewa birthday ɗina za a yi lokaci kaza ne to amma saboda wannan rashi da aka yi na ɗaga sai lokaci kaza mm-hmm. tun da su din nan ma ba wani abu ne da yake da wani tasiri da yake da wani muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba ba sai an wani yanka kek ba To madalla Alhaji Yusuf Baba Abubakar kenan darakta na makarantun Intercontinental wato naziri da Firamare da kuma ah, wato kwaleji kenan mun gode sosai Alhaji Yusuf. Na gode. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma kima koma gidan jiya da shan fama. Ana tare da sashen Hausa na Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogon makarfi goma na safe da mintuna goma sha takwas. Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Times in mun je masu bayarwa ba su fito ba a Times kuma mu za mu je ba mu ga namu na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shiga katin su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su shiga katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka anshi katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ga yancinka ka rike makaminka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka. Talaka ka yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Da yake saura makonni kaɗan a fara babban zaɓe a Najeriya, malaman addinin Musulunci da Kirista sun yi kira ga jama'a kan su yi tsantsan wajen zaɓen shugabanni na gari. Allah shi ka ci daɗiyanta tun domin shaida ba. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan juma. A makon da ya gabata ne shirin Musulunci tushen rawa ya kawo muku labarin ƙungiyoyin addinin Musulunci da Kirista da suka haɗa kai domin kira ga jama'a akan su girmama juna sannan kuma a kiyaye duk wani bambance-bambance da kyamace-kyamace masu nasaba da bambancin addini. To a wannan mako malaman addinin Musulunci da Kirista su ma sun bi sawon waɗannan ƙungiyoyin matasa domin kira ga jama'a kan su yi taka tsantsan musamman maganin babban zaɓe yana karatowa a Najeriya. Bari mu je wajen Isa Lawal Ikara da ke Kaduna arewacin Najeriya. Wasu malaman addinin Musulunci da na Kirista a jihar Kaduna sun ce wajibi ne 'yan Najeriya su yi taka tsantsan wajen zaɓen shugabanni a zaɓen da ke tafe. bishop ido pero shine archbishop na jihar kaduna kuma yana cikin waɗanda suka jawo hankalin matasa a wurin wani taro da wata ƙungiyar matasa ta arewacin najeriya acac ta kira a kaduna don haɗa kan mabiya addinai game da zaben da ke tafe ya kamata su gaya ma mutane cewa arewa fa ɗaya muke kada mu yadda addinai biyu ɗin nan da allah da kansa ya bamu ya kawo tsatsaguwa a tsakaninmu dalili allah ɗaya ne Alƙur'ani ya faɗi wannan ƙul huwallahu ahad ko bible ya faɗa hiyayyo yo israel allah ubangijinmu ɗaya ne in ka ce kai shugaba ne ya kamata ka kasa kunne ka ji abubuwa da ka suke faɗa ya kamata in kai alkawali cewa wannan abu zai ya kamata ka yi Najeriya ba ta bukatan wato bari hankali don wannan kalma hausance kada zo wuce gona da iri wato najeriya ba ta bukatan president bisa ga addini najeriya na bukatan president bisa ga adalci ya nuna cewa shi musulmi ne ko shi krista ne amma kada ya ce ina son zama uh, president doni krista ne ko kuma doni musulmi ne wannan ba masu ba addinin ka bane bin addini ɗin da muke bukata Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumuma na cikin malaman da suka faɗakar a wurin wannan taro. kuma ya ce idan ana son cimma nasara ya zama wajibi a yi hakuri. ai matasa su ne naman su ne wuka su ne nama a zaman lafiya saboda haka tunda matasa ne suka ɗauki wannan yunƙuri insha Allah za a ga bambanci Ah, kamar yadda addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da aka saka tsanani a ciki sai ya lalace kuma duk abin da aka saka sauki sai ya gyaru sai sa in muna son mu ci nasara dole mu saka hankuri da yin abubuwa da lallama ba da tsanani ba abun nan kuma don sun rarrabu wani yayi nan wani yayi nan kada su yi faɗa tsakanin su amma ina so nuna musu wannan eh, rikicin da ake rikici ne na duniya kada su saka addini da kabilanci a cikin yadda muke hali yanzu talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. Da kome ita wannan kungiya ta matasa ke son cimma game da wannan wannan taro alhaji aminu adam ɗaya ne daga cikin daraktocin wannan kungiya ta acasin da ta shirya wannan taro to community peace club din nan an kaddamar da shi ne saboda kwanakin baya an yi training a da gwiwar united states institute of peace da center for crisis prevention a kaduna an horar da local government coordinator da sauran wasu jami'ai shugabannin kungiyoyin matasa to sai muka ga cewa bai dace ba a barar abun ya zama ka zo an koyar da kai ka samu ilimi kuma ka je ka zauna hakan nan shine muka yi tunanin a kafa wannan community peace club din kowa ya koma yankin sa karkara da ƙananan hukumomi su je su kafa committee akalla na mutum 25 biyar a kowane local government domin su dinga wayarwa da matasa kai akan wannan trend da suka samu su masu shi wannan irin horo ne aka samu me ake so a yi horar da aka samu shine horo ne na yadda idan tashin hankali ya dawo ya ga yadda za ku yi kokari ku ga cewa kun ba juna hakuri an sasanta kuma rage wannan kiyaya tsakanin musulmai da kiristoci sannan kuma kada matasa su bari wasu 'yan siyasa su amfani da su wajen kone-kone da tashin hankula da sauransu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a nigeria Sannan ka Isa Lawal Ikara. Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a Amurka. Ciki magani ne talakawa munanan abin abinda shirin namu na wannan makon ya tanada kenan baki ɗaya sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ne bello galadanci daga nan washington dc nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da fahimtar juna da girmama juna da kuma juyar zaman tare mu kasance a cikin koshin lafiya to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ranar da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko dai ya zo ne daga fatima sade sa'ida daura inda take cewa shigowa da bama-bamai cikin gari inda ake kisan jama'a waɗanda ba su je ba su gani ba wannan abin mamaki ne kwarai da gaske gani yadda jami'an tsaro akan hanya kowane lokaci suke aiki kuma ana wucewa da wayannan kayan fashewa a gaban su amma abin takaicin shine sun fi mai da hankalin su akan ansan na goro shi kuma hafizu balarabe gusau cewa yayi salamu alaikum muryar amurka ku miƙa mana jajen mu ga al'ummar jos da biyu da sauran inda hare-hare masu tada kayar baya ya afkawa tabbas matsalar tsaro a najeriya sai mun yunkura mun tashi tsaye mun tabbatar da kare kawunan mu ta hanyar sa ido lungu-lungu da sako-sako da kuma kyautata mu da kiyayewa da fuskar da ba mu saba da ita ba da yawaita addu'o'i don samun mafita ga mu kuwa sai mu kada ƙuri'a ta ƙwarai shi kuma Ilyasu Muhammad tun garba cewa yayi babu shakka harin da aka kai garin Jos abin Allah wadai ne da juyayi tabbas wannan ƙarin hare-hare suna nuna mana cewa gwamnatin ƙasar ta gaza wajen samarwa da al'ummar ta tsaro shi kuma malam Larwanin Ashiru Fulatan cewa yayi ina jajantawa al'ummar garuruwan biyu na jihar Borno da garin Jos a bisa tashe-tashen bama-bamai da suka faru jiya da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasu waɗanda suka jikata kuma ubangiji Allah ya ba su lafiya da ƙarshe sai kuma saƙon janar sakatare isa lawan girgir da alhaji ibrahim dada fataskum jihar yobin najeriya suka ce assalamu alaikum murya amurka ku ba mu dama mu yi tsokaci akan kira da wasu tsiraru a jihar borno suka yi na ɗage zaɓe da wata shida wannan kira da walakin mai goro a miya ganin an yi kiran ne kwana ɗaya tak zuwa mai malafa jihar daga ƙarshe muna allah ware da wannan kira na ɗage kwana mazuru ana shahu To madalla a shirin na dare. wannan zaɓe musamman sun yi amfani da jami'an tsaro amma dai wannan ba wani abu ba ne za ka ji ana maganar kirista za ka ji ana maganar musulmi za ka ji ana maganar kudu ana maganar arewa al'adar kabilanci ina mafuta tsakanin gwamnan jihar kano kenan da tarabi musa kwankwasa za ku ji hirar da sashen hausa na murya amurka da shi dan an jima kaɗan yanzu bari in mai da ku wajen na kabara zai ba mu takaitattun labaran duniya kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya da ke hague ta dakatar da hukuncin da ta yi na wanke shugaban 'yan tawayen ƙasar congo matthew gujolo shekaru biyu bayan zargin da ake masa bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi Firaministan Birtaniya David Cameron yaƙi tabbatar da zahirin wane ne Jihadi John don ƙungiyar ta'addancin nan ta ISIS wanda ake ba da rahotannin cewa masanin kwamfuta ne daga yammacin birnin london haka kuma kasar afghanistan suna ci gaba da ƙoƙarin zakulo mutanen da gangarowar kankara daga tsaunuka ta ritsa da su ta kuma raunata wasu sakamakon zubowar dusar kankara a yankin nan To a gaida na kabara babanmu Hussein da musu Abjama. A daidai wannan lokaci shirin yanzu yake karewa amma ku nisa ga Halima da Jamila da tafara za su kawo shirin yau da gobe. yanzu a madadin uh, usman ahmad kabara wanda ya ba mu uh, labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan manik da kuma mahmud lalo wanda yau ya kama na ziyara nan ɗakin yada labarai ni bello habib galadanci daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya